والسماء ذات الخلق إنكم لفي قول مختلف يكتب عنه الأجر قتل الخاسرون الذين هم يوم يسألونك

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na litinin wanda yau goma ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda kuma dai ya dace da watan da goma ga watan uku miladiya 2025 muna cikin sura ta 51 suratul dariyat mun karanto ayoyi tun daga ta ɗaya ya zuwa ta hudu a jiya aya ta biyar wadda aka karanta a yau Allah subhanahu wata'ala yake cewa in innama tu'aduna lasadiq lalle abinda ake yi muku alƙawari magaskaci ne wa inna dina dina kuma sakamako mai aukuwa ne was-sama'i dhati ina rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi In na lafi qawlin mukhtalif lalle ku kuna cikin maganganu wanda suka saba wa juna yufaku anhum al-ufik ana karkatarwa daga barinsa wanda aka karkatar wutilin harasun an halakar da masu shaci faɗi allazi na kumfi gwamnatin sahun wanda suke gudunbuduma a cikin jahilci yas'aluna ayyana yawmuddin suna tambaya yaushe ne ranar sakamako Yau 'ala an-nar ka kace da su wunin da za a azabtar da su a cikin wuta zuku fitnatakum ace da su ku dandani wannan azaba ta ku hadha alladhi kuntum bihi tasajidun wannan shine wanda kuka kasance kuna gaggawa da shi to idan muka duba aya ta daya da ta biyu da ta uku da ta hudu dukan rantsuwa ce Allah subhanahu wata'ala yayi a jere Allah ya rantse da iskoki iskoki ko iskokai wanda suke tayar da ƙura kuma Allah ya rantsuwa daga jimarai wanda suke dauke da nauyin ruwan sama sannan Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa da jiragen ruwa wanda suke tafiya a cikin sauki sannan Allah ya rantsuwa da mala'iku wanda suke rarraba al'amura. to akwai alƙasmu da almuqsim da almuqsamu bihi da almuqsamu alayhi rantsuwar da abin da ake rantsuwa da shi da abin da ake rantsuwa saboda shi da kuma wanda ya rantsuwar to Allah subhanahu wata'ala shine al-muqsim shine wanda ya rantsuwa al-muqsamu bihi sune wannan abubuwa guda hudu da su ake rantsuwa sannan al-qasam wannan wawon wazariyati falhamilati faljariyati falmuqassimati wannan suna kita huruful ƙasan. kuma a wajen malaman luga akwai lafzul jalala muƙaddar. wallahi kaza ko tallahi kaza ko fallahi kaza to shi kuma almuqassamu alai abinda aka yi rantsuwa saboda shi to shi ne ake kira jawabul qasam wato amsa ta wannan rantsuwa wannan abubuwa da Allah ya rantsuwa da su duka makhluqat ne abubuwa ne wanda Allah subhanahu wataala ya halitta shi Allah subhanahu wataala na farko ya halatta ya rantsi da duk abin da ya ga dama a cikin halittarsa kai kuma makhluqi baya halatta gare ka baya halatta gare ka baya halatta ka rantsi da wani Allah dole sai dai kai rantsuwa da Allah manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah ko kuma yayi shiru abinda mutum zai ce ya rantse da kwaran kwatsa ko ya rantse da bakar shekara wani ce ya rantse da kabarin tsohonsa wani ce ya rantse da rawalin sarki wani ce ya rantse da aradu to duk wannan rantsuwa ce haramtacciya ba a mahallinta ba baya halitta ka rantse da wani abu ko mala'ika ko annabi ba a rantsuwa da su Allah shi kadai ake rantsuwa da shi to kuma duk abin da Allah subhanahu wataala ya rantse da shi wannan abin yana da matsayi na musamman kuma akwai izina a cikin samar da wannan abin da kuma tasarrufin da Allah yake a cikin shi wannan abin da aka yi rantsuwa da shi to jawabul shi ne Allah ya ce inna ma tu'aduna lasadiq lallai abin da ake yi muku alkawari magaskaci ne as-sadiq ismu fa'il ne as shi ne gaskiya to wasu malamai na tafsiri suka ce sadiq nan ana nufin asidiku ma'ana an yi amfani da ismul fa'il ana nufin almasdar to sai da ibn al-qayyim da sauran malamai suna cewa wannan shine ablag wato a kawo ismul fa'il in aka ce kaza gaskiya ne ko kuma kaza magaskaci ne to magaskaci ne shine ablag to shi sa Allah subhanahu wataala bai ce inna ma tu'aduna la ba sai ce la sadiq magaskaci ne ma'ana la mahala sai ya kasance babu makawa ibn al-zayy al-kalbi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa a tafhil fi ulumi tanzil yake cewa ko dai tu aduna ya zama min alwa'di ko min wa'id idan muka ce min alwa'adi ana nufin alƙawari na rahama idan alƙawarin rahama da Allah yi wa bayinsa na gari gaskiya ne zai faru idan muka ce min alwa'id na rufan da Allah subhanahu wata'ala yi wa kangararrun bayi shi ma la mahala zai faru sai ce to amma dai wannan tu a duwan ana nufin alba'asu ma'ana abinda ake maku alƙawari na tashi bayan mutuwa wannan abun gaskiya ne to shi kuma tashi bayan mutuwa ya kunshi duk biyun domin sai an tashi bayan mutuwa sannan ɗaya daga cikin su zai tabbata wa alƙawarin rahama ya tabbata ga magaskata sannan narko ya tabbata ga makaryata to sai ki cewa inna ma tu aduna lalle abinda ake yi muku alƙawari anan sai ya kawo abun mabaniyi lima lam yusamma fa'iluhu Abin da ake yi muku alkawari saboda Allah subhanahu wataala yi wannan alkawarin ba so ɗaya ko so biyu ba a cikin alkur'ani sannan manzo alayhi salatu wassalam ya faɗi wannan alkawari to shurin masaki a cikin hadisai sannan sahabbai a wa'azuzzukan su kuma sun tabbatar da wannan alkawari sannan malamai da suke kira zuwa ga Allah kuma sun daddada tabbata wannan alkawari kun ga sai aka ce inna ma tu aduna Abin da ake yi muku alkawari ma'ana kama daga abin da ƙur'ani ya ambata ko abinda hadisai suka ambata ko abinda sauran magabata da malaman musulunci suka tabbatar to wannan abun gaskiya ne kuma tabbas ne zai faru la mahala me ake ce ma as-sidqu shine al-khabar al-mutabiq zance wanda ya dace da haƙiƙanin abu shi kuma alkazibu shine alkhabar almukhalifu lilwaƙe duk wani zance da ya saba ma abin da yake ne, to sunansa alkazibu yanzu wani mutum yana cikin masallacin nan a zaune sai aka tambayi wani ina wane yake sai ce yana cikin masallaci inda ake tafsiri domin ya ga shi gashi kuma ya ganshi a zaune to wannan qala ya faɗi gaskiya domin zantansa ya dace da abin da ake ciki wani yana nan to idan wani kuma ya tabbatar wani yana nan aka ce ina wani sai ce baya nan ban san inda yake ba wannan zantansa ƙarya ne domin ya saba ma abin da ake ciki to sai dai malamai suka ce in zance ya saba ma abin da ake ciki ta fuskan kuskure to nan ba za a ce mutum makarici ba domin akwai lokacin da mutum zai faɗi magana akasin abin da ake ciki amma kuma shi bai ganganta ba misali wane an ga shigowar sa masallacin nan ko ko wane ya ga shigowar wane kuma bai ga fitarsa ba sai aka ce ina wane sai ce yana cikin masallacin nan ashe ya fita ta wata kofa bai kula ba to nan ba za a ce masa makarici ba domin ya faɗi abin da yake da tabbaci duk da cewa an riga an sami akasi wani mutum ya shiga cikin gida ka ga shigarsa ba ka ga fitarsa ba aka ce ina wani sai ka ce yana cikin gida to annan ma baka yi ƙarya ba domin abin da ka faɗa duk da ya saba ma abin da ake ciki baka ganganta ba to Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa abin da ake muku alƙawari tabbas ne to me yasa ya zama gaskiya saboda abin da Allah ya faɗa ko manzo alaihi salam ya faɗa wannan abun haka yake ba canji ba gara ba zago shi yasa duk abin da Allah ya faɗa in dai labari ne to bai karɓa sokewa akwai abin da kira annasku a ce an soke kaza da kaza to duk abin da Allah zai faɗa ko manzon Allah zai faɗa nasku baya shiga ciki domin idan aka ce nasku ya shiga cikin labarin Allah to kaga me ake nunawa in Allah ya tabbatar da kaza cewa kaza kaza ne sai aka ce nasku ya shiga kaga ya zama aka san abin da Allah ya faɗa aka san gaskiya shine ƙarya to saboda haka shi annasku yana shiga cikin al-ahkam hukunta hukuntan da Allah ya hukunta Allah ya hukunta kaza to saboda tausaya wa bayi ko kuma domin wato ainihin a ciratu daga hali zuwa hali to Allah sai ya canza wannan ma nan min ayatin aw nunsiha ko aw nansaha na'ti bi khairin minha aw mithliha to wannan ana nufin al-ahkam shi sa Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika ko kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wannan sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam duk abinda Allah ya faɗa gaskiya ne hukuncinsa kuma subhanahu wata'ala adalci ne babu ainihin kishiyantakar adalci a cikinsa sai sai wa inna dina lawaqi kuma lallai sakamako tabbas ne kalman addin ta ce bi ma'ana aljaza ko kuma al'amal in aka ce aljaza shine sakamako idan aka ce al'amal shine aikin da za a yi sakamako a kansa misali da Allah ke cewa maliki yawmiddin kaga addinu ana shine aljaza Allah shine mamallaki ranar sakamako koko shi ne mai mulki a ranar sakamako a koyaushe Allah shi ne mai mulki kuma shi ne mamallaki sai dai abin ba zai fito ƙararraba kamar ranar sakamako a yanzu akwai masu ja haka ne ko ba haka bane ba akwai masu ja da Allah a cikin abin da ya ce wanda duk yake sallah ya ja da Allah a cikin umarnin ayi sallah wanda yake shan giya ya ja da Allah akan cewa kada a sha giya amma wannan jin zai yi wa gobe alkiyama shi yasa Allah zai yi iko ya ce liman lil mulku yau wasu malaman tafsiri suka ce sai an yi shekara arba'in sit wanda isa ya motsa ko ya furta wani abu sannan Allah ya ansa wa kansa da kansa ya ce lillahi wahid qahar ga Allah shi kadai mulki yake kuma shine marin jayi wanda ya runjaye komai ya runjaye kowa subhanahu wa ta'ala to kenan addin shine aljaza yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haq kaga hun alhaq to amma da aka fi lakum dinukum waliya din nan kaga al'amal ake nufi ba aljaza ba lakum dinukum addinin ku aikin ku naku ne ku ne kuke yin kayan ku to kaga kenan ya zama al'aman. allazi yakunu alaihi jaza aiki ne wanda sakamako zai biyo baya to Allah sai ke cewa inna dina kuma sakamako lawaqi wallahi mai aukuwa ne ku duba yadda Allah ya kawo mu'akkidat kuma aka kawo lamu tarif wa inna aka kawo nuna taukid aka ce lawaqi wallahi mai aukuwa ne sakamako mai aukuwa ne sakamakon nan kala biyu ne akwai aljaza'ul ukhrawi akwai aljaza'ul dunyawi akwai sakamako na lahira wannan shine maganan ɗan aljanna ya samu kyakkyawan sakamako Allah ka saka mu a ciki munanan mutane su samu mummunan sakamako Allah ya kiyashe mu wannan shine aljaza al sannan akwai aljaza a dunyawi akwai kuma sakamako wanda yake shi kuma na duniya kamar yadda hadisi ko kuma wanda magana hikimar cewa kama tadinu tudanu yadda ka yi haka za a yi maka akwai hadisi da yake cewa babu ranar da ko ko ba wunin da rana za ta fito face mala'iku sun yi addu'a mala'iku biyu ɗayan ya ce Allahumma aƙin mumfiƙan halafan ya Allah duk mutumin da yake ciyarwa ka ba shi ninkin ba ninki ɗayan ya ce Allahumma aƙin mumfiƙan halafan, ya Allah duk mutumin da ya zamo ƙanƙamo marowaci to Allah ka talautar da shi to kaga a nan kowanne daga cikin biyun an yi masa aljaza al'adduniyawi an ba shi sakamako irin na duniya shi mai siyarwa Allah subhanahu ta'ala ya nunka masa wa ma anfaqatum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abinda kuka ciyar na alkhairi to Allah zai maku ninkin baninki kuma wannan sunansa min taɗi inda ka yi don Allah inda za ka ba da dubu ɗaya Allah ya baka miliyan a sakamakon wannan dubu ɗayan to ba sunansa ka cinye sakamakonka ba sunansa so min taɓe in dai don Allah subhanahu wata'ala kai to shi yasa aka ce wa inna dina la sakamako mai aukuwa ne ko dai na duniya ko kuma na lahira sai Allah ya ce was sama'i zatil hubuk ina rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi malaman tafsiri sun yi saɓani dangane da mai ake nufi da alhubuk wasu suka ce alhubuk shine hanyoyi suka ce ita sama yadda ka san ƙasa da muke takawa ƙasa tana da hanyoyi kala-kala ba ma ƙasa ba ruwa wannan yana da hanyoyi kuma wani sha'anin Allah masana suna cewa kaga kana ganin ruwa wani abu ne wanda yake mai laushi to wanda suka saba shiga ruwa a cikin jiragen ruwa ko kwale-kwale da sun bi hanyar da ba su saba bi ba sai sun ji a jikinsu wannan hanyar ba ita aka saba bi ba duk da ruwa ba za ka doka wani abu ka ga tabo ko wani tasiri ba yanzu idan ka zo da magirbi za ka tari ƙasa ka ga gefe inda ka tsara ko ka zo da diga ka tsara za ka ga gurbin inda ka tsara ruwa ko yanzu da za ka zo ka dafe shi da sanda ko wani abu kawai dai za ka ga ya yi motsi amma sai ya koma ba za ka iya nuna taban inda ka doka ba to amma masana suna cewa yanzu inda wanda duk yake bin hanyoyi a cikin ruwa da kwale-kwale ko jirgin ruwa ko wani abu to duk lokacin da ya bi hanyar da bai saba ba sai ya ji a jikinsa sai ya ji a jikin abun hawan ba nan aka saba bi ba har kenan ashe shi ma ruwa akwai hanyoyinsa na musamman wanda Allah subhanahu ya samar ita ma ƙasa tana da hanyoyi da aka riga aka sani akwai hanyoyi na mutane masu tafiya a ƙasa akwai na dabbobi a yanzu a zamanance akwai hanyoyin mota akwai hanyoyin jiragen ƙasa duk dai sunan kowace hanya Wata za ta kai mutum ga muradinsa ta kai shi inda yake so ya tafi to ita ma sama haka Allah subhanahu wataala ya yi ta shi sai ce was-sama'i zatil hubuk ina rantsuwa da saman ma'abuciyar hanyoyi masu ilimin zamani a 'yan shekarun nan na baya-baya suke wai technology su ya kai sun yi bincike sun yi bincike a sararin samaniya sun gano wai sama akwai wasu hanyoyi kamar zazzana su akai muka ce kun makara mu da ma alkur'ani ya ba mu labari sama da shekara dubu da ɗari hudu cewa sama tana da hanyoyi ku ne daga baya kuka iya ganowa wasu malamai suka ce alhubuk shine kyawun diri da kyakkyawan zubi Allah ya ce allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa hal tara fi khalqi arrahmani min tafawut farji albasara hal tara min futur thumma ثم albasara karratayn yanqalib ilayka albasaru khasan خاسئا asir Allah yake ta allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa Allah shine wanda ya halitti samai bakwai rufi bayan rufi Allah sai ce to ka sake dubawa da kyau ka ga wani saba wa juna a cikin wannan halitta ta Allah ka ga wani wuri da bai dace ba wani wuri ya bankara wani wuri yayi wani wajen yayi kudu abin nan yayi doro wani yayi kwari wani wuri ya zame wani wuri ya bankaro akwai ne taba ganin wannan babu Allah subhanahu wataala ce to ka dai sake dubawa ka dai sake dubawa duba bayan duba ganin ka zai dawo yana a gajiye a kaskance a dakushe ba za ka taba ganin wata illa ko aibu a sama ba saman nan tun da Allah ya duniya haka take baka taba ganin ta balgato ba baka taba ganin wani waje ya kode ana sake masa kwakwarima ba baka taba ganin wani wuri ya zabtaro ko an sa gwafa an tokare wani wuri ba Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin Allah shine wanda ya halitta sammai ba tare da wata gwafa ko wani ginshiki ba ta rauna haga ta kana gani inda akwai inda Allah ya tokare wani wuri to da ilimin zamani ya gano kuma da kaji bayanai ta e a asiya ko a turai ko Amerika, an gano wata gwafa da ta tokare wani wuri ka taba ji wane mutum Allah ba zai faɗi magana ta tashi ba saboda ka babu wani abin da ya tokare sama saboda ka sai wasu malamai suka ce zafil hobok shine ma'abuciyar kyakkyawan zubi ma'abuciyar kyawun dare sun ambata wasu maganganu ban da wannan to sai malamai suka ce in dai maganganu ko fassarori ba su ci karo da juna ba to duk za a tafi akan wannan kenan sama ma'abuciyar wasu ma suka ce alhumuk shine alkawakib ma'abuciyar taurari taurari din nan kala biyu akwai as akwai as akwai taurarin da ba sa motsawa nan suke kullun wata tsakiya take kullum ba ta motsawa wata a gabas wata a yamma wata a kudu wata a arewa da su ne matafiya suke gane inda suka sa gaba wa alamat wa bin najmi hum yahtadun ta hanyar tsaunuka da duwatsu da kuma taurari matafiya suke gane idan suka sa gaba kakanninmu idan sun yi tafiya a jeji ko sun yi batan kai to da sun ɗaga kai sun kalli sama sai su gano inda suke tafiya wani lokaci matafiya musamman tafiyar dare ko 'yan fashi ko namun jeji sai su tarwatsa su mutum yana ta gudun tsirar da rai to kuma suna gudu mutum ya gaɗan su sauti yana kallon sama don ya gane ina ya yi ta taurari ne wancan da ya gabas da na yamma da na kudu na arewa za su haɗu domin suna kallon taurarin nan ga inda na yi wannan ma yana kallon ga inda zan bullo sai kaga sun haɗu a lokacin kuma da sun tarwatse ta wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya mana da ya sa taurari kullum tafiya suke to ba za a iya gane inda aka sa gaba ba idan aka yi batan kai to wasu kuma as-sayyarat wato matafiya ne tana tsakiya wani lokaci wani lokaci ta yi dama wani lokaci ta yi hagu wani lokaci tana yamma wani lokaci tana gabas to wasu suka ce alhubuk su ne taurari to sama duk ma'abuciyar abubuwan da aka ambata ne ma'abuciyar hanyoyi ce ma'abuciyar taurari ce ma'abuciyar kyawun zubi daidai da kyawun dare sai Allah ke cewa innakum lafi ƙaunin mukhtalif tabbas ku kuna cikin maganganu da suka sassaba wa juna wasu malamai suka ce wannan zance ne ab ana nufin dukkan 'yan adam duka 'yan adam suna cikin zantuttuka mabambanta saboda Allah ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah subhanahu wataala shine ya halice ku daga cikinku ku akwai wanda yake kafiri daga cikinku akwai wanda yake mu'mini me yasa aka soma ambatar kafiri wala Allah saboda kafirai su suka fi yawa eh zaka ga aksariya a cikin alqur'ani tana nuna rashin nagarta walakin aktharan nasi la ya'lamun aksaran nasi la yashkurun aktharan nasi la yu'minun aksarar nasi la yaqilun haka ake ta faɗa mafi yawan mutane ba sa da hankali ba sa sani ba sa godiya ba sa imani to saboda kafiran su ne mafi yawa sai aka ce aminkum kafirun wa minkum mu'min to kaga zantuttukan mu'minai sun yi hannun riga da zantuttukan kafirai ra'ayinsu daban tunaninsu daban zantukansu daban to kenan innakum lafi ƙaunin muktalif. kuna cikin maganganu wanda suka saba wa juna musulmi suna cewa addinin musulunci gaskiya ne suna cewa manzo alaihi salam gaskiya ne tashin alƙiyama gaskiya ne su kuma kafirai suna ta qur'ani ba gaskiya bane manzo alaihi salam ba su yadda annabinsu ba bane ba suna ganin alƙiyama ba gaskiya bace to kaga an samu zantuka mabambanta wanda suka yi hannun riga wasu malamai suka ce a abin da ake nufi innakum lafi ƙaunin muktalif wannan magana ce khasa ana maganan mushrikan qurayshawa ku dangane da sha'anin manzo a salam da kuma alqur'ani kuna cikin zantuka mabambanta wasu su ce alqur'ani ƙarya ce su ce alƙur'ani sihiri ne su ce alƙur'ani tatsuniyar mutanen farko ce su ce alƙur'ani bokanci ne su ce manzo alaihi salam mawaki su ce makaresi su ce mai sihiri su ce boka to kaga su kansu sun kasa samun ittifaki akan matsayin da zasu aje manzo alaihi ko Alƙur'ani? da wannan malamai suka ce to ka ɗauki wannan kuma alama akan mazhabi na makaryata akan mazhabi wanda yake karkatacce mazhabi mustaqimi zaka samu abu ɗaya ne babu canji kullum a gari ɗaya a ƙasa ɗaya a duniya gaba ɗaya yanzu sallar juma'a akwai inda ake raka'a hudu inda juma'a ce ta musulmi to raka'a biyu ake yi duk da cewa daga cikin ƴan ƙala ƙato ƴan tsini, akwai masu raka'a biyu tabbas ni ba na shakku wallahi akwai ‘yan ƙato masu juma'a raka a hudu. To kaga wannan ba za ka saka su a cikin lissafi ba, a wannan layi wutar da bihim ba a lissafi da su wa'yannan. To sannan a zuhur la'asar magariba a zuhur la'asar isha a duk duniyar musulmi raka a hudu ce, ko akwai bambanci. A duk duniyar musulmi sun yadda zaman farko da na biyu ta hiya ake karantawa. duk da cewa ta din lafazi ne mabambanta riwayan sayyidina Umar riwayan Ibn Mas'ud riwayan Ibn Abbas kowace dai sunanta tahiyya wadda manzon Allah ya koyar amma dai ba wanda zai yi zama bayan raka'a biyu karanta Fatiha ko akwai babu magariba raka'a uku asuba raka'a biyu akwai inda za a yi magariba hudu babu to sannan kalmar shahada lafazi ɗaya ake furta ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah saboda waɗannan addini ne na gaskiya kuma haka manzo alaihi ya koyar ko akwai sabani a cikin wannan babu sabani ba wani malami duk san burge wasu da zai ce akwai sabani a sallar azhar raka'a hudu ce ko biyar ko raka'a hudu ce ko uku babu wannan sabani to amma bid'o'i Oifa, wanda ba su da asasi a musulunci sai ka samu a gari ɗaya bidi'a ɗaya salanta daban-daban yadda ake yin ta daban-daban unguwa kaza su bidi'ar daban unguwa kaza su bidi'ar daban gari kaza su bidi'ar daban ƙasa kaza su bidi'ar daban saboda me saboda ba addinin da manzon Allah ya koyar bane inda manzon Allah ne koyar yadda ake yin sa a Makka da Madina to haka ga ana yin sa a Jigawa a dutse a Najeriya Asiya ko Afirka gabaki daya ka kalli duk inda bid'a take ba ta da ittifaki yanzu ka dauki yan kato yan ƙara-kato sun ce Qur'ani kadai za su bi to yan kato da wahala ka samu masu mabambantan ra'ayi kamar su akwai wanda suke yin sallah biyu da safe sallah biyu da yammaci kenan. akwai wanda suke yin sallah uku ko lokuta uku biyu da safe biyu da rana biyu da dare shi kenan to akwai kuma wanda idan sun zo sallar za ka gade sallar ce kamar sallar, amma ta saba da yadda kasan ana yin sallar? ma'ana lokutan biyar suke yin sallar to akwai kuma wanda kwata-kwata ba sa yin sallar akwai ba sai na faɗi sunayensu ba kun san wai kuma abin tausayi me rashin yin sallah ko hujjar rashin yin sallah ƙur'ani shine hujjar su saboda Allah yace inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah wai sai ya na bijiro da amana amana shine sallah Allah yayi wa sama ta yin ta yi sallah ta ce ita gaskiya ba za ta iya ba tana jin tsoro ka ta saba Allah ya yi wa ƙasa ta yin sallah ta ce ita ma gaskiya a yi mata afuwa ba za ta iya ba ka ta saba duwatsu aka yi musu ta yin sallah su ma suka ce yi musu afuwa ba za ta iya ba sai aka yi ma ɗan adam ta yi ya ce ya ji ya gani to sai Allah ce innahu kana zaluman jahula to in ka yadda kana sallah sunan ka zaluman jahula sunanka mai yawan jahilci mai yawan zalunci to shi sa ba sa sallah abinda sama ta kauce sama ta kauce dutse ya kauce kai a tsuwa ka ci za ka iya ka jifa to haka za ka same su mabambanta ka tafi wajen masu addinin shi'a su ma za ka same su firar ne addida. to wannan misali kaɗai na bayar duk wata bid'a da sunan addini wallahi ba za ka samu itifaki ba wannan sun yi can wannan sun yi can wannan sun yi can wannan sun yi can to amma idan aka ce sunnan manzo alaihi salatu wasalam abu ɗaya ne saboda alqur'ani ne da hadisi su ne zama sun tabbatar Allah ka tabbatar da mu akan daidai Allah subhanahu wata'ala sai kita innakum lafi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ufik an kawar daga barinsa wanda aka kawar wannan gaba malaman tafsiri sun yi mata fassarori kamar haka ko dai a ce yi faku anhu na farko wannan anhu wakilin sunan zuwa ga mai zai koma wasu suka ce zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce alqur'ani wasu suka ce addinin musulunci kenan an kawar daga barin manzo alaihi salam wanda aka kawar ko kuma an kawar daga barin alkur'ani wanda aka kawar ko an kawar daga barin addini musulunci wanda aka kawar to me wannan magana take nufi wannan magana tana nufin mutumin da dama ba a rubuto masa rabo ba ba shi da rabo to an kawar da shi daga imani da manzo sallallahu alaihi wasallam an kawar da shi daga barin imani da alkur'ani an kawar da shi daga barin imani da addinin musulunci to wa ya kawar da shi Allah ya kawar da shi ko kuma miyagun gumbayi suka kawar da shi malamai suka ce dubbiyin su miyagun bayi tasabbub shi kuma Allah subhanahu wataala bil qada'i wal qadar ina fata ana ganewa to su miyagun bayi da aka ce yufaku anhu man ufi kun ga kafin wannan ayar innakum lafi qaulin mukhtalif to sai suka ce in muka ce miyagun bayi suka kawar da waɗansu daga barin bin gaskiya to saboda zaƙin bakinsu saboda daɗin harshensu sai suka kawar da wanda aka kawar daga barin addinin musulunci Me wannan gaba za ta nuna akwai mutane wanda suna da iya magana wato daga cikin abin da yake cutar ga magarin mutane idan aka samu mai zaƙin baki mai iya tsara magana da zance ka ji abubuwa ga yanan tiryan tiryan to su kawai sun ga malami wallahi wannan shi ne abin tausayi yanzu akwai wanda za ka gani malamai ne a riga sun iya magana kuma wallahi wasu ma yan uwanmu ne gaddawa eh ba wani ilimi suka yi ba to amma sun iya magana sun iya shirya magana to shi kuma ga magarin mutane tunda bai san yadda ainihin addini yake bai na gani kawai ai malam wani ba dama in ya fara bayani ba ka ya bari saboda sun kware a wajen magana akwai wanda ya iya magana kuma tatattan makareci ne manzo alaihi salatu wassalam yake cewa kuna ɗauko ƙararraki kuna kawowa wajena akwai wanda gwani ne a iya magana yanzu wallahi wani makareci ne amma in ya fara tsara ma magana sai ka ɗauka mai gaskiya ne wani kuma Allah bai ba shi zaƙa ba shi ne mai gaskiya amma sai ya damalmale sai na fi kasa bayanin muradinsa wanzu Allah ce to duk wanda ya kawo mun koko kuka zo wasu ma a na wani saboda zaƙin baki makarici ne na ɗauki haƙƙin da ba nasa ba na bashi to ya wani yanki na wuta na bashi ko ya karɓa ko ya fasa me wannan yake nuna mana na farko dai manzo alaihi salam bai san gaibun da Allah bai faɗa masa ba inda manzo Allah san gaibin da Allah bai faɗa masa ba sai ka gama tsara magana sai to kai makareci ne na sani amma manzon Allah sai ya jan kunne yace to duk wannan dauki haƙƙin da ba nasa ba na bashi saboda iya maganar sa to wani yanki da wuta na bashi to wannan zai nuna maka kenan akwai wanda sun iya magana da zaƙin baki da kaifin harshe shi yasa Imam Malik Allah ya ji kansa da gafara da rahama idan irin waɗannan suka zo da zaƙin baki magana tire tire su ce kaza saurara kai makaryaci ne ba akan daidai kake ba ni kuma ina kan hujja ta ubangiji na tafi ka samu batacce irin ka kuje ku bata tare shikenan maliku ya huta dalili akwai lokacin da za a zo tattaunawa wata magana ta addini misali wani ya iya zaƙin baki ya laƙaiƙayo magana ya makalo maganganu <clears throat> kai sai ka ɗauka duka kenan ka ɗauka abin gaskiya ne shi kuma wancan yana da hujja amma bai da fasaha ta harshe da zai isar da saƙo. to sai a ɗauka cewa wancan ya ƙure wannan shi kenan yan kan zagi su ta kabbara malamin su yayi kai nan kuma makareci ne bai da hujja to sai wasu malamai suka ce a nan da aka ce innakum lafi qaulin mukhtalif daga cikin mushrikan qurayshawa akwai wanda yake mai zaƙin baki zai hure kunnuwan wanda suke so su imani yanzu daga cikin irin su akwai lokacin da suke tambayar musulmi cewa kun yadda da Allah eh kun yadda Allah shine ubangiji mai iko eh to me yasa idan yayyanka ba kwa ce sai ku in kun yanka kun ji Allah iyawa ne ai mushe yankan Allah ne su kan sahabbai sai suka yi saranda tun da tabbas mu shaida yankan Allah ne ba wanda yanka to kenan kun yadda da kanku ba ku yadda da Allah ba kenan ku yanka abu kun yadda da kanku ku ci shi Allah in yanka ba za ku ci ba saboda kun rena shi sabai su kansu abin yayi masu gingire suka je suka faɗa manzo alaihi salatu wassalam Allah ya sauke ayoyi da cikin suratul an'am kamar yadda kun sani Al muhim wasu malamai suka fi abin da ake nufi kenan akwai wanda saboda zaƙin harshe za su kawar da wasu daga barin karɓar addinin musulunci daga kuma ainihin karɓar gaskiya to kuma dama tamfil azal Allah ya riga ya rubuta ba masu rabo ba ne Allah ka saba daga cikin masu babban rabo akwai hadisi mai ban tsoro cewa lokacin da Allah ya halitta ‘yan adam gabaki ɗaya suna alamu zar, Allah sai ya ɗebi waɗansu ya watsa su wani bangare ya ce wa'annan ‘yan aljanna ne ba tare da na damu ba Allah ya ɗabi wasu ya watsa wani bangare ce wannan ‘yan wuta ne ba tare da damuwa ba Allah ka samu na da wanda za ka yi magafara da rahama to kuma wannan kada mu ɗauka Allah ya zalunci bayansa abadan Allah baya zalunci me yasa saboda Allah da ya halicce ka ya baka hankali ya baka basira ya ba ka bambancewa tsakanin daidai da ba daidai ba Allah ya faɗa mana a cikin alƙur'ani ranar tashin alƙiyama kafirai kan gararru idan suka tashi ko ku aka tashe su suka ga wuta za su dinga kururuwa suna cewa ya laita na nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina ko wala nukazziba a wata qira'a wa nakunu ko wa nakuna min mu'minin kaitanmu ta mu amai da mu duniya ba za mu sake ƙaryata saƙon Allah ba kuma za mu zamo a cikin muminai Allah sai ya ce bal badalahum ma kanu yakhuna min qabl abinda suke boyewa na kafirci a duniya to shine yanzu ya bayyana gare su walau ruddu la'atu liman an. da za a mayar da su duniya to gidan jiya za su koma da sun shaƙi iskar duniya kafirci da munafunci da zalunci za su koma to wannan me yake nuna mana Allah da ya halitta zukata shi ne ya fi kowa sanin Ana ya ya'lam man halal wa huwa al-latiful khabir Allah sai ce falamma zagu zaga Allahu qulubahum yayin da suka bauɗe suka karkate sai Allah ya karkatar da zukatansu to kenan a bisa wannan ma'ana yufaku anhu man ufik ana kautarwa ana karkatarwa daga barin musulunci ko daga barin manzo alaihi salatu wasalam ko daga barin alkur'ani wanda aka karkatar da shi ma'ana ta farko kenan ko kuma ana nufin wannan da aka ce innakum lafi qaulin muktalif ku mu mushrikan shawa? kuna cikin maganganu mabambanta wanda suka saba wa juna suka yi hannun riga da juna to yi ufaku anhu ma'ana an bi ma'ana alba kenan yi ufaku bi sababi ƙaulikun al-muktalif man ufik saboda wayancan maganganu na rashin mutunci da suke wa annabin musulunci da alkur'ani to saboda shi sai aka bauɗar da wanda aka bauɗar kuna gane wannan ma'anar Allah ke cewa a cikin kissa annabi hudu suke ta wa ma nahnu bi tariki hatina an ƙaule, ma'ana bi sababi qawlika kenan wancan an ma'anar ta alba to nan kenan ufaku anhu kenan ufaku bihi ana karkatarwa saboda waɗancan miyagun maganganu wanda aka karkatar wannan shi kuma zai nuna mana ashe Allah yakan zamar da kafar bawa saboda furta maganganu na rashin mutunci maganganu na rashin sanin ya kamata maganganu na galatsi ga addinin musulunci maganganu na galatsi ga annabin musulunci yanzu akwai mutumin da zaka je yana maganganu sai ka tausaya masa yanzu musulmi zaka ji wani yana cewa yanzu tsakani da Allah kawai wai mutum dan ba musulmi ba ne sai a ce ba zai shiga aljanna ba kuma shi mutumin kirki yana gina rijiyoyi yana gina asibitoci yana taimakon marayu yana kaza yana kaza wai kawai dan ba musulmi ba ne wai sai a ce ba zai shiga aljanna ba kuma wai dan ya mutu wai ba za a yi masa addu'a ta neman gafara ba kai kaji ina kirki ga wanda yake wajen musulunci ai duk wanda yake wajen musulunci mara kirki ne a wajen Allah kai a wajenka kake ganin sa mutumin kirki saboda naka kirkin ba kirki bane mai kirki shi yasa kake ganin sa mutumin kirki to kenan wannan ma'anar tana nuna mana hatsarin faɗin maganganu wanda suke kishiyantar addinin musulunci da musulmi ibnu juzai yace a iya ɗaukar wata ma'ana wancan da aka ce innakum lafi qaulin Muktalif, to shi qaulin yi yufaku anhu man ufik to wanda yake da rabo a wajen Allah mutumin kirki sai a kawar da shi a tsamar da shi a kautar da shi daga waɗancan maganganu wanda suke na rashin lissafi kun gane wannan ma'anar sai ce to amma ita wannan ma'anar duk da ma'ana ce mai kyau shi mutumin kirki duk yadda ake ha maza ha mata duk yadda barna ta yi barna da gwalgwalo ya da gwalgwalo to Allah zai tsamar da mutumin kirki domin shi Allah shine yukhrijul hayya min al-mayyit Abu Jahal wanda manzo Allah ce ne fir'aunan al'ummar ɗansa ikirima babban sahabi ne to kaga Allah ya kawar da ɗan daga dagwalgwalan uban. To wannan shi ne ma'ana ta biyu, to sai dai Ibrahim zai yace to amma dai a larance. in aka ce yi ufaku ko a fika ya afiku an fi amfani da ita a wajen kawarwa daga alheri zuwa ga sharri ba kawarwa daga sharri zuwa ga alheri ba an gane ko to shi sa kenan wannan ma'ana ta biyu marjuha ce ma'ana ta farko ita ce rajiha anan yake ta suratul zariyat makkiya wa hiya 60 aya suratul zariyat sura ce ta makka kuma ayoyi 60 ne wa mawdu'uha bagiran da take tattaunawa akai tahqiqu huquqi wa adillah shine tabbatar da aukuwar alkawarin Allah fi umuri duniya wal akhirah a cikin lamurran duniya da na lahira wa fil khairi wa ghairihi da kuma cikin alkhairi da kuma sa bismillahir rahmanir rahim wadhariyat yati arriyah Allah yana rantsuwa da iskokai tazuru turaba wanda take buɗe ƙasa wa gairihi da wani turbaya din zarwan wato ainihin ƙaiɗaitawa yace masdaru wa yukanu tazrihi zaryan tahubbu bihi kenan tana ta da tsura kenan za a cewa tazruhu ko tazrihi zarwan ko zaryan ta fuskar larabci falhamilati Allah yana rantsuwa da gajimare yake as-suhub sune gajimare ta lulma wanda suke dauke da ruwa wukiran suke dauke da nauyi shine fikilan nauyi mafa'ulu alhamilati yana shi wannan wukiran shine mafa'ulun bihi faljariyati Allah yana rantsuwa da asufun jiragen ruwa ta jari alawajin hilma wanda suke tafiya a fuskar ruwa yusran da sauki yace bi suhulatin da sauki masdarun fi mawdi'il hal kenan halaka kauniha yusran halin kasancewa tafiya mai sauki ai muyassara fal muqassimati amra ina rantsuwa da wanda suke raba al'amura sun yi shi al mala'ika tuqassimul arzak mala'ikun da suke rarraba arzuka wal amsar da ruwaye wa gairiha da waninta wa gairaha da waninta tsakanin bayi wal bilad da kuma garuruwa inna ma tu'aduna abinda ake muku alƙawari sai ce ma masdariya in muka ce masdariya kenan inna ma tu'aduna sai zama inna ma ai inna wa'adakum Bilba wa wasu kuma sun ce mausula ce to sai a ce tu adunahu in mun ce alifin suna ce to sai yake cewa innakum wato abin nan bilbafi ne abin da ake muku alkawari na tashin alkiyama wa gairi da wani sadikun magaskaci ne Shi ne ya ce lawa'adun sadikun ai alƙawari ne wanda yake na gaskiya wa inna dina kuma shi sakamako shi ne aljaza sakamako ba da hisab bayan hisabi lawaqi'un wallahi mai aukuwa ne la mahala ba makawa wasta ma'izatul hubuk ina rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi yace jam'u habika jam'i ne na habika ka tsariqa kaga ala da tsariqa wa tsoron, kenan habika hubuk tsariqa tsoron wato tafarki farkai. ai ta tsoron ma'abuciyar hanyoyi il a cikin asalin halittar da Allah yi wa sama ka tsurki firramani kamar hanyoyi a cikin yashi kum ayyuhal kufar ya ku wato ku tabbas ku kafirai fi sha'anin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sha'anin manzo alaihi salam wa fil qur'an da kuma cikin alqur'ani da fi qaulin mukhtalif kuna cikin zance mabambanci qila sha'irun a wata fada wai suka ce mawaki ne sahirun mai dabo ne kahinun boka shirin qur'ani waka ce sihirun sihiri ne kihana bokanci yi ufaku yusrafu anhu anab kautarwa daga barinsa sai ce arin nabi sallallahu alaihi wasallam daga barin manzo tsira da aminci su tabbata a gare shi wal qur'an kuma daga barin alqur'ani ai anil imani bihi ana kawarwa daga barin ban gaskiya da manzon Allah ko alqur'ani man ufik wanda aka bauɗar aka karkata shine surifa wanda aka karkata da shi anil hidaya daga barin shari'a fi ilmin Allah ta'ala a cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala lokaci ya mana sa za mu tsaya a nan abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din mai tambaya wannan wanda zan fara karantawa yace assalamu alaikum bayan yi addu'a sai ce malam a karatu a karatunka na ranar alhamis shida ga watan tara 1446 ka faɗi harjin hasbir a ƙur'ani ka ce guda bakwai amma malam ina jin kamar guda sha ɗaya wanda kuma ya fara da wa wasbir guda tara amma don Allah malam a yi haƙuri idan na yi amfani da wata kalmar wacce yake bata dace ba ko ɗaya ba kai amfani da wata kalma wadda bata dace ba abinda nake wato na farko ko sani cewa an fara shekaru kwakwalwa ba ta caji kamar da amma abin da nake iya tunawa shi wasbir birbil wawi ne guda bakwai sannan kuma wasbiru na jam'i guda uku shi kuma fasbir birbil fa goma sha ɗaya ne tabbas fasbiru bil fa shi kuma guda biyu saboda ka idan ka dauki wasbiru jam'i guda uku wasbir guda bakwai in kaɗa sun zama goma in ka dauki fasbir mufuradi ne goma sha ɗaya fasiru guda biyu in ka haɗa su kuma sun zama goma sha uku in ka haɗe gaba ɗaya zama ashirin da uku Allah ya datar da mu shi kuma ne ce don Allah mara tambaya ta ita ce wata baiwar Allah ce take so kuma a ƙashin gaskiya ni ɗalibi ne da bukatar na gama karatu sannan na samu na fara kasuwa na fara kasuwa na faɗa mata akwai abubuwa a gabana saboda kar na ba kan na ɓata mata lokaci amma wallahi malam ta kasa fahimta ta har kasuwa take bi na ko da ko babu abin da za ta siya don Allah ina bukatar shawara shawara shine ka faɗa mata gaskiya cewa kai yanzu idan ka aure ta ba ufa talib wal maqlub haihuwar guzuma ne da kwanta uwa kwance kai ma ce yadda kai ake yi kai ma shagon da kake kwana wani lokaci baka iya biya kai maka ake ka biya wani lokaci ɗinkin sallah ake ba wani lokaci ma makarantar nan kuɗin tara ake baka to ka faɗa mata kuma duk yadda za ta yi kakka yadda ka bata haɗin kai eh kada ka bata haɗin kai ka tsaya akan gaskiya kuma na yi maka jinjina da ka tsaya akan gaskiya ba ka yaudare ta ba in ta zai ka faɗa ma wani na kusa da ita wani yayanta ko wani baffanta ka ce to gaskiya wanda ta nuna tana suna na faɗa mata gaskiya ni yanzu ba a nake da aure ba ni ma akwai bukatu na wanda ba na iya yi sai an yi mun saboda haka in ta samu mijin aure ta aure ina mata addu'a wannan shine abin da ya kamata Allah ya gano da ita kuma ta yarda ah, shi wannan sai ki ta ni ne da azumin nan nake samun kaina a wani hali ni ba sha'awa nake ji ba amma sai na dinga ganin farin ruwa a gabana mai kama da mani lokaci lokaci sai ce malam idan to wannan gaba tambayar ta farko abinda malamai suka ce abinda yake fitowa a mafatsarin ɗan adam abubuwa ne kamar haka akwai bawali akwai mani akwai wadi akwai mazi shi wadi shine ya soye kama da mani ma'ana wani abu ne fari za a gani kamar gasara ko ko wani abu wasu masana suna cewa baya fara fita a wajen ɗan adam sai an kai shekara arba'in to gaskiya wannan da lissafi ne irin na da amma yanzu wannan halin da ake ciki za ga ɗan shekara goma ashirin da furfura ɗan shekara ashirin da biyar da furfura to kakai mamaki kuma dan wadi ya fita a wajen wanda bai haura shekara ashirin da biyar zuwa talatin ba <clears throat> saboda haka dai maniyin da yake wajabta wanka Shi ne wanda ya fita ko dai a cikin bacci ta fuskan mafarki mutum yin farki ya sadu da mace ko ya tashi ya gan shi to wannan ya wajabta masa wanka to amma da mani zai fita ta hanyar raɗaɗi ko abinda suke kira sudden shock abinda zai zo maka firgita ka akwai wasu Allah ya su haka yanzu akwai wani in yana zaune haka nan da za a zo a kwara masa ruwan sanyi ko a doka wata garwa ko wani abu mai kara in ya firgita sai ya sai fita wani ma in yi taka garwashin wuta Allah ya kiyaye sai ya sai fita wani idan aka tsora masa kaya masu nauyi niki niki kayan ya karfin sa shi ma mani yana fitan masa to duk fitan mani ta wannan hanyoyin da na zana ba wanka shi yasa malamai suke cewa khurujul mani bi lazzatin mu'tada wato fitarsa ta hanyar jin daɗi kuma ta yadda aka saba in mutum ya ismina'i kaga shi ma wannan dole sai yayi wanka Allah kiyaye da ta bai halatta aidin ana yin sa ba almuhim ila abin da yake fitar maka wadi ne ba mani ba tunda kaman yadda ka nuna aka kawai zaka ga ya fita to shi wadi hukuncin sa hukuncin bawali hukuncin sa ba na mani bane wadi idan ya fita kawai mutum zai yi tsarki kamar yadda zai yi tsarki na idan ya yi bawali wannan shi ne kawai duk da cewa akwai masu bashi hukuncin mazi akwai masu bashi hukuncin mazi su ce mutum ya wanke mafitsararsa gaba daya shi ma wannan za ka samu matsala ce lafiya wancan hadisi na miqdad ibn aswad wanda sayyidina ali ya tura shi zuwa ga manzo alaihi salam saboda nauyin surukutaka sayyidina ali mutum ne wanda mazi yana yawan fito masa sai ya tura miqdad ya ce ka je ka yi mun tambaya a wajen manzon Allah to sai zai tambaya cewa shi mutum ne wanda mazi yana yawan fitan masa me mafita to sai ke cewa igisil zakaraka ka wanke mafitsararka to da aka ce raka, sai mafi yawan malamai suka ce to kenan shi mazi sai an wanke azzakari gabaki daya kun ga shi bawali mutum ya ce wanke mafitsararsa gabaki daya bid'a ne yawa in kana yi ma ka daina bawali inda ya fito nan ake wankewa wanke gaba gabaki ɗaya saboda bawali bid'a ce kuma likitoci sun ce ma yana cutar da ɗan adam duk mutumin da al'adarsa in yi bawali ya ce sai ya wanke gaban al'aurarsa gaba ɗaya to wannan yana cutarwa ƙwarai da gaske to saboda haka dai um, matsala ce da malamai suka saba wasu na ta mutum uh, wadi yana da hukuncin mabi ma'ana ya wanke gabansa gaba ɗaya amma dai ni a waje na abin da ya fi a hukuncin saukuncin bawali yadda za ka yi tsarkin bawali to haka nan mutum zai yi wannan tsarkin gabar ta mai ta biyu ya ce idan ina wankan da na ba sai iska ta fita ya zan yi zan sake wankan tun daga farko ne ko zan ci gaba har na gama kuma idan na gama wankan zan iya yin sallah da wankan duba da fitar iskan nan ko kuma yaya zan yi wannan matsalar akwai ɗan tete ku ce ɗaya daga cikin malamanmu abinda yake ba da fatawa cewa in dai baka gama wankan janaba gaba ɗaya ba akwai sauran da ya rage rihi don ya fita ba zai lalata maka wannan wanka ba kawai ka karasa wankanka za ka iya zuwa kai sallah a haka ko ɗaya daga cikin malamin wanda ya bada fatawar wannan fatawar to amma dai ni ina ganin babil wara babi na tsantseni inda har ka yi nisa da wankan abin da yake ɓata alwala ya fito maka to in ka kammala wankan ka sake alwala kenan wannan shine aslam shi ya fi tsira shi ya fi kubuta wannan ya ce malalli na kasance mai yawan karɓar bashi kuma duk bashin da za a bani sai an sa kudin ruwa a cikinsa Malallin Allah menene hukuncin karɓar kudin ruwan na farko ka ambaci kanka mai yawan cin bashi cin bashi bayan Allah lalura ko kuma bukata kai wasu malamma wallahi kawai lalura suka takaita cin bashi wato ainihin a kai to amma akwai bukata wadda za ka iya cin bashi lalura abinda ya zama da minhu misali malamai sun kasa abubuwa gida uku akwai lalura akwai bukata akwai kwalliya lalura shine yanzu ka samu tuwo gaya ko ba mai kaci. wannan lalura ce bukata a samu miya kwalliya a sai da man shanu ko da nama wannan kwalliya ce ba dole bane to akwai malaman da suka takaita bashi iya lalura me yasa suka takaita bashi iya lalura saboda muninsa da nauyinsa. na sha maimaita mana irin wannan maganganu hadisi yana cewa shahidi kansa da zai mutu a fagen fama jininsa na farko da zai diga duk laifin da ya Allah an yafe masa amma ban da bashi sannan na shafa da muku hadisin Abu Qatada wanda wani mutum ya rasu a Madina sahabi na manzo alaihi salam ana bin sa dirhami uku dirhami uku nan ƙarƙari yanzu je kaka ce ta kai ya kai dubu uku ma misali kai je kama ka ce ya kai dubu talatin ya kai ba zai kai dubu talatin ba to je ya kai dubu talatin manzo alaihi salam har ya taho zai yi masa sallah sai ya tambayi sahabbai ya ce a'ala kuma dai shin wannan dan uwan naku akwai bashi akan sa aka ce eh ana bin sa dirhami uku sai manzo Allah ce ku yi dan uwan ku sallah sai Abu Kata da ya ma'aikin Allah ni zan biya yace kai zaka biya eh zaka biya yace eh. sai manzo Allah ya sallace shi bayan kwana ɗaya ko bi manzo Allah ya haɗu da Abu Kata da yace ka biya masa ya ce a ya ga alamar damuwa a fuskar manzo alaihi karo na biyu na uku manzo Allah yana tambaye sai na sha bai biya ba to sai a karo ko na uku ko na hudu sai ce na biya ya ba aikin Allah sai ce sai yanzu ya samu fatar jikinsa ta yi sanyi sahabi ne kun manzan Allah ya masa sallah sallar manzan Allah gare ka ya fi duk duniya ta yi masa sallah to duk da wannan gwalagwalan addu'o'in da kuma daraja ta sahabantaka amma bashin dirhami uku ya hana shi walwala a cikin kabari sai da aka biya bashin to ina ga wanda yake mai wauta ya zo ya ci bashi don ya sake sabuwar waya ya ci bashi don ya sake tantin gidansa ya ci bashi don ya tantin mota ya ci bashi wai don ya sake mota shi kawai wannan mota shekara uku ke nan yana hawanta duk abokan sun sake mota to shi bari zai ci bashi wannan wauta ce kuma ma mutum ya zai ci bashi mai hatsari bashi da ruwa wanda duk abin da Allah ya tsine masa ba zai albarka ba ka je ka tambayi wanda suke cin bashin banki bashi da ruwa a cikin mutum goma da wahala ka samu uku ko biyu da suka wanda suka bi da sumul sai ka samu matsaloli sun baibaye sun fahimta sun fuskanci bacin rai wani ma ya sayar da gidansa saboda bashin banki to a takaice malamai sun ce cin bashi da ruwa ya halatta ga mutumin da yake cikin lalura ɗaya kenan sannan duk inda ya buga ya samu bashi ba ruwa ya buga ya buga ya rasa bai da abincin da zai ci ko abincin da zai bai wa matarsa 'ya'yansa ko iyayensa da ba su da abinci ko kuma za a kore shi a gidan haya ko ga rashin lafiya nasa ko na ɗayan mahaifa ko mata ko 'ya'ya ya buga ya buga ba inda zai samu kuɗin sayan magani sai kofa ɗaya tilo ita kuma aka ce sai an biya kuɗin ruwa to nan ne kadai ka samu dama ka karɓa mai bayar wanne mai laifi ba kai mai karɓa ba tunda kai na farko kana cikin lalura kuma duk inda ka buga ka samu bashi ba ruwa ba ka samu ba to amma sai ka ambaci kanka mai yawancin bashi yawancin bashi babu alheri a cikinsa to ina ga dai kawai za mu taƙaita a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane mu daidai din Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا مسلمين وليكنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا ونسيرا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم كن لنا عونا ونسيرا اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم هد شباب المسلمين اللهم هد شباب المسلمين اللهم كن لهم عونا ونسيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضيها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين